وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gujiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 27 ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah rabi'ul akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda daidai da biyu ga watan disamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na ashirin a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin za mu tashi daidai bayanin da malam yake cewa wa nu'minu بأن شريعته صلى الله عليه وآله وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ما أثمين ألا يجيكا صدراها ما يجيه mu a aqidan mu ta ahlus sunna wal jamaa wa nu'minu muna imani bi anna shari'atahu sallallahu alaihi wasallam shari'arsa manzan Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa mun yi imani fiye dinul islam shari'arsa ita ce addini na musulunci allazir tabahu Allah ta'ala li ibadihi wanda addinin da Allah ya yaddar wa bayinsa wa annallaha ta'ala kuma lallai Allah maɗaukaki la yaqbalu min ahadin dinan siwahu baya karɓa daga wani wani addinin da ba musulunci ba In qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki da ya inna ad-dina 'inda Allahi al-islam inna dina lallai addini inda Allahi inda anan adatun min adatil hasr na fata an gane wato taksis yana nuna cewa a wurin Allah kadai Al'islam musulunci na fata an gane a wurin Allah addini kadai shine musulunci tun daga zamanin annabi Adam har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan Allah addini da su shine ne musulunci shi sa Allah ce kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin da mutane sun kasance ummatan al'umma ce guda daya wahidatan wato wanda suke bautatawa Allah kadai bakar Allah suke bi sai shaidan ya zo ya gurɓata tunaninsu shi ne bayan mutuwar annabi adam ya fara gurɓata tunaninsu kamar yadda hadisin imamul bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi ɗan abbas cewa kana baina adam wa nuhin asharata qurun tsakanin annabi adam da annabi nuhu wato karni goma kaga shekara dubu ɗaya a ciki sai aka samu kaumun salihun mutane nagartattu wadda ya gusa ya ruka suwa'a da nasara kaga su biyar wannan mutanen malamai ne manya manya to suna nan suna bautata wa Allah suna karantar da al'umma ba a fara turo annabawa ba bayan shuɗewan annabi adam su malamai ne sun koyi ilimi a wajen kakanninsu saboda ka suna ta karantar da al'umma addini Allah sai ɗan ya zo bayan kowanne daga cikinsu ya mutu sai ya samu ɗalibansu sai ya ce yanzu ba ku da wani abu ya zo musu da siffan ɗan adam ba ku da wani abin da za ku yi da zai sa ku dinga tuna manya-manyan malaman nan haka kafa malaman nan za ku kyale su kafa a banza sai ce ga shawara suka ce me shawara me zai sa ba za ku gina butun butumin kowane malami a majalisinsa ba idan kun gina duk lokacin da za ku yi wani abin da bai dace ba in kuka daga kai kuka kalli wannan butun butumin za ku tuna da abin da malamin na yake karantar da ku sai sa ku bari kaga a zahiri menene abu ne mai kyau a zahiri amma a makarkashiya yana so ya dasa tsamba ne akan shirka shikenan sai wa'annan suka yi ya san cewa ba za su yi ba saboda wa'annan suna sun san Allah sun san dokar Allah to amma in sun kada kai sun kalli gunkin oh Allah sarki malam wadda malam suwa'a malam yahuta malam yahuqa, malam nasara sai su kai bar mu bari to kaga wa'anda suke tasowa sun ga yanda ake girmama ana nuna cewa a ah, wa'anda sai a bari ko tafiya ta yi tafiya ya tabbatar da wa'anda suka gina gumakan nan ba ko ɗaya a duniya sai ya dawo wa tsatsansu da sukar ɗan adam kuma har ila yau ya ce kun san dalilin da ya sa kakannin ku ke girmama wa'annan gumakan suka ce a'a sai ce ai allolinsu ne ba ku ga irin girman da suke ba su ba ai ba wanda ake ba irin wannan girma sai abun bauta fa ubidu dalilin bauta ta musu kenan suka ce wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wala ya gusa wa ya uka wa nasara suka ce la ta zarunna alihatakum kada ku kyale allolinku wala ta zarunna waddan kada ku kyale Allah wadda wala suwa'an kada ku kyale adda suwa'a wala ya kada ku kyale nan ya wa ya kada ku kyale wannan Allah ya wa nasara kada ku kyale wannan Allah nasara shikenan wa kad adallu kaseera shikenan aka ci gaba da shine kanan nasu ummatan wahidatan da mutane a dunkule suke iya madaurin daya al'umma ce guda ɗaya tilo bautan Allah tutur ɗar suke yi ba sa shirka to da shedan yazo ya dasa wannan gubar shine sai Allah ya turo annabi nuhu dan aka kaɗe wannan shirkin kenan kaji kenan fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya aiko annabawa anan kaga sai ce annabawa wanda aka fara turo shi ya fara wannan aiki na tauhidi shine annabi Nuhu shi sa da ya tashi siffan tashi sai ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi Nuhu sun karyata annabawa qala lahum akhuhum nuhun ala a yayin da dan uwansu annabi nuhu yake musu wai ba za ku ji tsoron Allah ba ku daina bautawa ga wannan kan ba inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di da annabawa da suka zo a bayansa Allah ce mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu sai Allah ce wan nabiyina min ba'di annaba wanda suka zo bayan annabi nuhu suka shudi bayansa sa shine fa ba'atha Allahu an-nabiyyin sai Allah ya turo annabawa mubashirina wa munzirin suna yi wa mutanen su bishara na aljanna idan suka bi dokar Allah kuma suna musu gargadi in suka saba wa dokar Allah za su shiga wuta ina fata an gane tun daga annabi Adam har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa addinin musulunci suka yi saboda haka cewa addinan sama addinan sama wannan kansa batar da mutane ne ba a cewa addinan sama sai dai a ce addinan duniya amma addinai babu wani addinai a sama addini ɗaya ne a sama shine ne musulunci faɗin cewa addinan sama wannan shi kansa atar da mutane ne saboda wanda bai sani ba zai tunanin a ah, to ai kenan ma duk wanda ka rike a cikin su me yayi ji wannan kamar yanda yanzu aka samu wani pasto yana ƙara cewa ai ƙani ba na musulmai bane kadai an gane nasu ne sumawa nasu ne saboda shi ma yana faɗin wato shine yi compiling ɗin wa'ancan abin nan ɗin saboda haka nasu ne ba na musulmai ne kai su ma kiristoci za su ci gaba da amfani da shi na ce to mu zuwa Allah ya sa ya musulunta an gane ka gane in Allah ya nufe shi da shari'a zai gane cewa addinin musulunci shine addinin Allah tunda duk wa'ancan annabawan an turo su ne zuwa ga mutane an gane shi ne malam ya ce addinin da Allah kaɗai ya yarda da shi shine musulunci tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsi yace na rantsi da wanda rai da yake hannunsa ya busa min numfashi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bi illa dakhala ba wani ba yahude ko ba nasari krista kenan zai ji labari na ya yin imani da ni Allah ya shiga wuta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana nuna maka me addini dai guda ɗaya wurin Allah shine mai musulunci to wani zai iya jefa maka shubaha, to annabi isa ai shine nasara suka ce suke bi ko sai a ce eh annabi isa suka ce suke bi amma ba annabi isan da Allah ya turo ba saboda a cikin bible din akwai jesus guda bakwai wanne su suke nufi amince wannan sa'an nan na biyu su sun ɗauke shi a matsayin wa ɗa sun ɗauke shi a matsayin wa uba kuma sun ɗauke shi a matsayin wa Allah kaga abu guda uku kuma aka narka shi aka ce guda ɗaya ne kaga ba zai yi ba amince wannan to saboda haka kada ka rudu annabi Isa Allah ya gaya mana wa rasulan ila bani Isra'ila annabi ne zuwa ga banu Isra'ila to wanda ke nan najeriya yake yabinsa sai ka tambaye shi ai an banu isra'ila ne an gane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa ma ka illa ne kafatan linnasi kaga nasi ne na qur'ani tabaraka allazi furqan ah, nazzala alfurqana ala abdihi sai ce li yakuna lil 'alamin nazira kaga Allah da kansa yace li yakuna lil alamina don ya zama wato naziran lil mai gargadi ga duniya kaga Allah ya riga ya nuna cewa duniya aka aiko shi ba an aiko shi bane da Laraba kadai annabi Isa ga banu Isra'ila ko annabi Musa ga banu Isra'ila mutanansa a wannan lokaci kare kowane annaba zaka ga an turo shi ne zuwa ga mutanansa annabi Nuhu ma da yake manzo na farko Allah ce inna ar inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum 'adhabun alim kaga Allah ce ila qaumihi wa ila ko samuda akhahum salihah kaga Allah ya faɗi kowanne idan Allah ya abuce shi sai ce dan uwansu kaga zuwa ga mutanen ke to addinin musulunci shine addini kadai wanda Allah ya saukar da shi wa da kuma faɗin Allah madaukaki da yau ma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina Allah madaukaki yace al-yawma akmaltu lakum dinakum yau nan, ranan juma'a a filin arfa Allah ya saukar da wannan aya a garin makka akmaltu lakum dinakum na kammala addininku gare ku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma ni'imata na cika ta a gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yadda muku da wannan musuluncin wanne kenan wanda manzala da sabansa suka yi ko ya zo da alif wallam al-istighraq lil jinsi wal awsaf ta'um yana nufin wannan musuluncin da manzo Allah yi shi kai ne musulunci a wurin Allah kaga kamar yadda Allah ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan yahudawa da nasara kristoci kenan da kuma mushirikan makka da madina sun yi imani da irin imanin da sabai suka yi akan manzo Allah faqad ihtadaw kaga jumla ce shartiyya fi'lu shart fa jawabuhu ne sai ce ne ta dau. tabbas sun shirya. sai Allah ce me wa in tawalla kaga wannan kuma fi'lu shart athani wanda fi'lu shart al-awwal kaga jawabuhu asani jawabu shaq asani sai ce ne inna ma hum fi shiqaq sai zo da innama adatun min adatul hasr tabbas suna kan ta'iwa da rabewa da halaka fa sayfikahumullah Allah zai wadatar kai daga sharrinsu da makircinsu da kutun su da dukkan bala'in da za su duka Allah zai kare ka daga gare su to saboda haka wannan aya wani mai Yahudi kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim ya zo ya samu sayyidina umar ya ce ya kai al mu'minin akwai wata aya a littafinku ina kenan qur'ani law nazalat alaina ma'sharat al-yahud da aya za ta sauka a kan mu tarin yahudawa lattakhadnahu idan ba mun ɗauke shi idi ana celebrating ɗinsa muna bikinsa sai ce ayyatu aya wata aya ce sai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan manzo Allah sai sayyidina Umar yace na san dalilin saukanta kuma a gabana Allah ya saukar da ayan ina wurin lokacin da Allah ya saukar da ayan amma mu musulmai ba mu da wani rana na biki wanda bikin idi karama shine idil fitr kuma me idil adha su da wanda muke da suna biki wanda shari'a ta halatta mana imamu ibnu majishun ya nakalta daga malaminsa malik bin anas al-asbahi imamu darul hijra kamar yadda imamu shatibi ya nakalta cikin littafinsa al-i'tisam yake cewa imamu malik ya istinbati daga wannan ayar yace man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala duk mutumin da ya kirkiro wata bid'a a musulunci yana ganin ta wai kyakkyawa ce sai ce tamkar mutumin da ya buɗe baki yake manzon Allah ya yaudari al'umma yace li anna Allah azza wa jalla yaqul saboda Allah ya ce. al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina sai karanta wannan aya sai ma malik yace malam yaku zaka yawmu dinan fala yakunu al-yawma dina abinda bai zama addini ba a wannan ranan ranan juma'a a filin arfa da Allah ya ce ya kammala duk abinda aka kammala shi in ka daura wani abu akai me zai yi zai jibe duk abinda aka ce ya cika idan ka daura wani abu a ciki zai zauna ba zai zauna ba in kuma ka ibe wani abu a ciki me zai yi zai kasa zai rabu kaga musulunci ba bukatan kari kuma baya bukatar me rage amince wannan baya bukatar kari baya bukatar rage saboda haka imam malik ya ce malamin ku za ka yi mudidan wala ya kunu li yau madina abinda bai zama addini a wannan ranar yau din na ba zai taba zama addini ba wato abinda baka sami asalinsa a zamanin manzala ba to yi watsi da shi ba addini bane inda addini ne da an same shi a wannan lokacin kuma da manzo Allah ya yi kuma da an yi a gabansa bai ce komai ba amince wannan abdullahi ɗan umar ɗan khattab kamar yadda wato imamu abu nu'aym ya fitar da shi a cikin hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya abdullahi ɗan umar yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane na ganin ta kyakkyawa an gane wannan asarin wato imamu suyuti shi ma ya nakalto ta a cikin littafin al'amru bittiba wa nahyu an ibtida an fahimci wannan to addini a wurin Allah shine musulunci wa qawluhu da kuma faɗin Allah madaukaki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin jumla ce shartiyya Allah ce wa man yabtaghi ghayra al islam dinan kaga annakira ce fi siyaq al sharti tufid al umum duk mutumin da ya bi wani addinin da ba musulunci ba wannan fi'lu shart kenan fa jawabuhu falan yuqbala minhu ba za a taɓa karɓa daga gare sa ba ma'ana duk wani addinin da ya bi in dai ba musulunci bane Allah bai yarda da shi ba kuma Allah ba zai karba a gare sa ba sai Allah ce wa huwa wannan mutumin wanda ya bi wani addinin da ba musulunci ba fil akhirati alahira min al khasirin yana daga cikin tabaku wanda suka yi asara khasira dunya wal akhirah yayi asarar duniya kuma yayi asarar ina lahira sai Allah ce ne zalika huwa al khusranul mubin wannan shi ne taɗewa bayyanan na da ya yi asaranta duniya da lafiya Allah ka shi ya shi marin ya ce wa nara annaman za'amal yau dinan ka'iman makbulan inda Allah siwa islam min dinil yahudiya awin nasaraniya aw ghairihima wa huwa kafirun yustatabu fa in taba wa illa qutila مرتدا لأنه مكذب للقرآن على يتمو أكيد متعال السنة والجماعة ونرى من أدني أن من زعم أن من زعم اليوم دينا قائما دون ديراء يوم أكون الدين سيئي مقبولا عند الله كما الدين كربتي أورن الله سوى دين الإسلام عند مسلمتي min dinil yahudiyya daga addinin yahudawa awin nasraniya ko kuma nasara kristoci kenan aw ghairihima ko waninsu irin su buziya buddhist kenan ko irin su confuciusiya confucius ina fata an gane da sauran addinai ya ɗauke shi a matsayin wato addini ne fahuwa kafirun irin wannan mutumin kafiri ne duk mutumin da masu kirist islam kenan eh akwai masu kirist islam ko a garin kaduna nan akwai masu kirist islam akwai angwani wanda sun shahara da irin wannan addinin lahadi yanzu ba gobe ma ba za ka gansu su ranar jima'a za su je sallah ladi na zuwa za ka gasu su riki kabir za su je turki katan da su zai ce maka ai we are all serving one god ai ana bautawa Allah ɗaya ne kuma we don't know the true religion so we go to church and we go to mosque so if it is Islam that Allah has agreed to accept. Hungary, we are going to the mosque. So we are going to be accepted. And on the other hand, if it is Christianity that Almighty Allah has accepted, an gane ce we have oh, embraced it. So automatically we are going to be accepted by him. Kaga wannan suna da ne shakka nan, Irin wa'annan malam yace irin su fa huwa kafir shi makafuri kafiri ne. Yustatabu ana neman sai tuba za a ba shi kwana uku da tuba fa in taba in ya tuba daman abin da ake nema kenan musulunci ba burin sai dinga fitar da mutane ba an gane kamar yadda imamu nasir bin albani yake cewa burin mu a wannan da'awa ta sunna ta salafiya ya ce mu kawo mutane ciki a mu kore su daga cikinta ba awon ji matsalan saboda mun cire su daga ciki me muka amfana da shi an gane burinmu mu shigar da su su gane don shi ne abin da yake manzala ya karanta to kuwa tun da kuwa burinmu muna so su shiga ko dole za mu lallaba su ko za mu jawo su jiki mu nuna musu saboda muna so su gane burinmu su gane ba burinmu mu cire su daga ciki ba amur jona ta burinsa ne dama ya fitar da shi su kama ba bai san da awar ba kuma ya mata hawan kawara kuma ba da awai yake tallatawa ba dan ba haka take ba amin ji wannan shine sai ce wa illa in suka ki tuba bayan kwana uku akila murtaddan za a kashe shi a matsayin yayi ridda la yudfan fi maqabir almu'minin ba abun ne shi a makabartar musulmai ba wala yusalla alaihi za mai salla ba wala yud'a lahu bil maghfira za a masa addu'a cewa Allah ya gafarta masa ba wala yarisu wala yurad shi ba zai gada ba kuma shi ma ba za a gaje shi ba abin da ya bari na dukiya za a tattara a sa shi a baitul mali saboda hadisin zaidu imam al-bukhari da muslim suka rawaito zalla la yarisu al-muslim la yarisu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima musulmi baya gadan kafiri haka kuma kafiri baya gadan musulmi amma ji wannan shi sa imamul rahabi ina fata an gane a cikin littafinsa rahabiya ya buɗe babi babu mawani'il irs babin da ke magana akan abin da ke hana gado ya hana mutum cin gado ke wa yamna'u shaksa min al-mirasi واحدة من علل ثلاث حق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين ويمنع الشخص من الميراث أنا هنا متنشن قادو واحدة من علل ثلاث ɗaya daga cikin illolin nan guda uku rikun bauta bawa baban shi ba zai ci gadonsa ba tun yana karkashin me bauta yana karkashin ubangidansa duk abin da ya mallaka na ubangidansa ne abin shi wannan ba ya mallaki dukiya amma kuma bawa ne abin da ya mallaka 'ya'yansa ba za su gada ba saboda na ne na ubangidansa ne saboda yana karkashin bauta wa shi ne kisa mutum ya kashe ɗa ya kashe ubansa saboda yana so ya gaje shi to wannan ɗa za a kashe shi kuma ba za a bari ya ci gadon uban ba ga uban ya riga shi mutuwa ko to ba za a bari ya ci gadon ba haka shi ma uba idan ya kashe ɗansa saboda yana so ya ci gado za a hana uban wannan gadon amma ba za a kashe shi ba saboda girman haƙƙin da uba yake da shi a kan abin da za a yi masa shine a hana shi cin gado shine man ista'jala fi fi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi idan mutum yayi gaggawa a wani abu kafin lokacinsa hukuma shine a hana sa to shine a hana shi cin gado sai ce waqtilafu din sid muhallin shahid da bambancin addini sai ce fafham an uwa ka fahimta falaisa shakku kal yaqin shakka da yaqini fa ba dai bane ko wato wannan tabbas musulunci ya haramta musu cin gado nan guda uku da aka lissafa maka ba za su ci ba sai sun fita daga wannan kangin shine za su iya cin gado amince wannan to irin wannan za a kashe shi a matsayin yayi ridda rami kawai za a je a haɗa abin ne shi can kawai a rufe ya yi bunga saboda shi ba musulmi ba ne kuma ba wanda zai roƙa masa gafarar ubangiji kuma ba wanda zai je wajen ɗan ya ce ya Allah ji ɓanwa ne ba za a yi ba Da mun lil للقرآن saboda shi wanda ya wannan ya karyata Qur'ani ya ƙaryata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce addini a wurinsa shine musulunci shi kuma yaki malam yace wa nara anna man kafara bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila an jami'an kad kafara bi jami'ir rusul mu a aqida muta'allis sunna wal jama'a muna ganin cewa anna man kafara bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kafircewa manzan wato manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ila nasi jami'an cewa Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya ga baki daya faqad kafara bi jami'ir rusul kaga da mun tuna ce shar'iyya ga jawabu shar tabbas wannan mutumin ya kafirce wa dukkan annabawa hatta bi rasulihi alladhi yaz'umu annahu mu'minun bihi kai har manzansa da yake raya cewa yayi imani da shi shine wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muttabi'un lahu wanda yake raye cewa yana bin sa ne dalili malai ce li qawlihi ta'ala Allah madaukaki ya ce kazzabat qaumu nuhil mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata annabawa ga baki su kenan karyata annabi guda ɗaya tamkar ne karyata dukkan annabawa ne ka baki su shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambantawa tsakanin manzanni hadisi ya inganta a cikin mustadrak na imamu hakim wani sahabi ɗan madina sun samu harka ta kasuwanci da wani bayahude sai suka ɗan samu rashin jituwa sai bayahudan ya ce na fasa wannan kasuwancin la wallazi faddala musa ala alamin yace ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan duniya ya fasa kasuwancin sai sahabin nan ya kulu yace ataqulu hadha wan nabiyyu baina adhurina yanzu za ka faɗi wannan maganar manzala na da rai wala tamahu sai hada wannan bai Yahudan mari ya kaskantar da wake din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai Yahudan ne ya tashi taknas a Madina ka tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aiki ya ma'aikin Allah kana da haƙƙi a Madina shi ya ce ya Muhammad kana da haƙƙi a Madina sai manzo Allah shi kana da haƙƙi mana sai ce to me ya samu wani zai mare ni kaga ba ƙara ka kawo ba sai manzo Allah ya kira shi me ya faru sai ce kasuwanci muka kulla da wannan mutumin bayan mun kulla kasuwanci zan bashi kudinsa sai ce ya fasa mun samu rashin jituwa sai ce ya fasa kuma ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan duniya shine abin ya bani haushi ya za a yi ka annabi Musa kuma da kai shine na mare shi sai manzo Allah ce la tufaddilu baina auliya illa sai hadisi shine sababu wurudul hadith wata ruwaya sai ce la tufaddilu baina anbiya illa kada ku fifita tsakanin annabawan Allah sai manzo Allah yayi bayani Muhalli shahid a ciki kaga manzo Allah ya ce ne kada a fifita tsakanin wa annabawa duk Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka saboda ni in babin kaskanci ne ba a so amma in babin ilimi ne aka zo darajar kowanne sai a yi bayani amma in babin kaskanci ne ba a yi kaga abin da ya faru shine sababu rut kamar yana so ya nuna kaskanci ne ina fata an gane annabi Musa wa ya aiko shi manzo Allah ma wa ya aiko shi sai dai Allah ya bibita manzo Allah akan su ko sai manzo Allah ya nuna mai sai fito da darajar annabi Musa amma yi wannan to shine malam yace faj'alahum na li jami'in rusul sai Allah ya sanya su masu karyata dukkan annabawa ma'a annahu lan yasbiq nuhan rasulun duk da yake ba wani manzo da ya gabaci annabi nuhu saboda annabi nuhu shine manzo na farko wa qala ta'ala saboda Allah madaukaki ya ce kaga wannan ina fata an gane raddi ne ga wanda suke cewa annabi Idris shine manzon farko amma ji wannan mun yi karatun a baya an ce babban shehin musulunci a Najeriya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa a ba Radul Azhan ba wani littafi na amince littafin al-muwafaqat fi usul shari'a na ambace littafin wani littafi na ambata aqidatu sahiha fi muwafaqati shari'a ita ce na ambata ko aqidatu sahiha fi muwafaqati shari'a kiki malam abubakar mahmud gumi ya kafa hujja akan cewa annabi idris shine manzo na farko ba annabi nuhu ba kawo asari sai dai asarin bai inganta ba ina fata an gane asarin bai inganta ba kuma shine wanda malaman gabace shi su ma suka faɗi shi ma ya nakalto ne amma maganan ba shi bane bi ƙarfi maganan na da rauni amma yanzu matsalan wanda suka ce annabi nuhu shine farko nassi na qur'ani da kuma nassi na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ayan nan a cikin suratul nisa'i inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin sai ce wan min kaga wannan ayat kenan sannan hadisi na, na hadisi kuma da nuni akai shine hadisin da malamai da yawa sun rawaito sa asabu kutubu sitta sun rawaito ina fata an gane bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah sannan imamu ahmad ma ya rawaito ina fata an gane barani ma ya rawaito sa a ma'ajin ɗinsa guda uku ga ƙarin ma littafinsa shine wato musnad shamiyin na imamu tabarani ya zo a ciki ishaq bin rahuya ma ya rawaito sa har ya zo da wata ruwayan da imamu ahmad ya rawaito ta a cikin musnadinsa shine hadisin abu huraira cewa mutane za su zo jan annabi nuhu ranar tashin kiyama za su ce ya nu anta awwalu rusulullahi ala wajhi al-ard kaga shine muhallin shayi kai ne farkon manzo a doron kasa kaga wannan nassi ne sarihi baya bukatar wani tawili kuma an gane ku shine wannan sai ya ce wa ta'ala Allah maɗaukaki ya ce innal ladhina yakfuruna billahi lallai waɗanda suke kafircewa Allah wa rusulihi da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli. kuma suna so su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa wa na nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi suna cewa su sun yi imani da wasu daga annabawa amma wasu ba su yi imani da su ba misali musulmi ya ce ma tunda kristoci sun ɗauki annabi isa da wani daraja shi ba ruwansa da annabi isa to shi daga ranar ya zama kafuci an gane ko kuma ce a'a yahudawa sun ɗauki ina fata an gane a annabi musa wani abin nan ko saboda haka shi daga yau ba ruwan shi da wa annabi musa daga ranar ya zama kafuci an gane wannan suna so su bambanta tsakanin allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi suna so su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa wa yaqulun suna cewa nu'minu bi ba'd mun yi imani da sashe suna cewa su sun yi imani da wasu daga annabawa ko kuma wasu littattafai amma ba su yi imani da wasu ba wa nafuru bi ba'd amma sun kafirce wa sashi wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila kuma suna so su riki tsakanin haka shine hanyar bin su sai Allah ce ula'ika humul na haqqan irin wa'annan ne tsantsan kafirai inji Allah wa a'tadna lil na azaban muhina kuma mun azaba na wulaƙanci ga kafiri ga anan Allah ya fito da maganin ƙarara. duk wanda ya ce ya imani da ƙur'ani, amma bai yi imani da Taura ba da Yahudawa bai imani da Injila ba saboda mai nasara wannan mutumin ya zama kafiri kana so ka imani cewa littattafai ne nawa na Allah ya aikowa annabawansa da shi annabi Dawud aka bashi zabura ana so ka yi imani littattafan Allah ne an gane Allah ne aiko shi zuwa ga annabawa to amma a yanzu kwandam ba su da aiki an gane saboda su an turo su ne ga wasu mutane kuma da annabawansu mutanen sun shuɗe annabawan ma ne sun shuɗe kaga me ya ƙare amma ana so ka yi imani Allah ne ya aiko da wannan littafin an gane shi sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar na karanta wani yanki na at-Taura ya dauka yana karanta sai ta burge shi daga wata aya daga cikin ayoyi ta yi kama da wata aya a cikin Qur'ani sai ya burge sayyidina Umar yana nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin Mustadrak na Imam Hakim sai manzo Allah ya fasata ashakun an ibn Khattab yanzu kana shakka ne da musuluncin da na zo muku sai ce wallahi lauka na akhi Musa hayyan lama wasi'athu illa tibai yace na rantse da Allah da dan uwana annabi Musa yana da rai yau ba abin da zai sa ya tsira a wajen Allah sai ya bi ni ya nuna ne keno din ya kare an gane yawa wannan shine akidan mu a sunna wal jamaa a wannan babi mala yace wa nu'minu bi annahu la nabiyya ba'dahu wannan kuma wani karatu ne mai zaman kansa insha Allah idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu daura akan wannan bayani insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ba dama in cikin sai mu amsa in kuma babu insha Allah za mu cikin bayanin da muka yi sai mu yi sallah insha Allah wa alaikum salam na'am eh su ma suna kuma in ji tambayar da yake a ce yan interfaith me matsayinsu a cikin karatun nan da muka su ma suna karkata su ai suna kwatanta musulunci ne da me da wani addinin da ba na musulunci ba ina fata an gani musulunci bai da wannan ba ai ana kara batar da mutane ne in aka zo yin program ai ana cewa addinai guda biyu addinan sama kuma mun san cewa addinin sama guda nawa ne guda daya shine ne musulunci tun daga zamanin annabi adam har zuwa yanzu kaga wannan fadin furuta kalman cewa addinan sama shi ma kansa batar da mutane ne an gane kaga wanda yake da rauni a musulunci sai ta to din yayi kaza ina ba ta gani sai ga cewa ai ba wani abu bane yawa Allah ya shirye da mu na'am da muka karanta na'am na'am sallan tarawihi ya ce ni'matu bid'atu hadhihi na'am eh wannan ba dalili bane kaga na farko sallan tarawih bid'a ce eh tambayin kenan in sun ci ai saboda tarawih ne kuma ta sallan tarawih ai ba bid'a bace saboda waye fara yin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne fara yin sa kuma abin da ya sa manzo Allah ya boye a rana ta uku yake fitowa tsoron kada Allah ya saukan masa da wannan sallar a matsayin wajiba da zama ni da kai mun sha wahala wanda za mu zo a baya sai manzo Allah ya fitowa a rana ta uku saboda ai hadisin na na ishe to mun karanta shi hadisin bukhari da muslim ko tunda Allah ya sauka masa da idza jaa nasrullahi wal fath sai aka dinga saukan mai da dukkan Allah akai akai to manzo Allah yake cikin tsoro kada tarawihin nan fa ta shiga cikin irin wannan dokoki da Allah ke sauka sai yake fitowa a rana ta uku to sayyidina Umar ya fahimci fikin adaman al ya yaduru ma illatihi wujudan wa adama hukunci na gudana tare da illarsa in an samu idan illar ta gushe hukuncin ya gushe illar da ya hana manzala fitowa shine ne kada a wajabta to manzo Allah da Allah ya saukar da wannan ayar al-yawma akmaltu alayka al-yawma akmaltu lakum dinakum kaga me kenan an toshe kenan ko Arawi ba zai zama wajibi ba kamar yadda manzo Allah ke tsoro kenan to sai na Umar da ya fahimci wannan fikihun shine sai ya tafaro mutane ya ce a zo a ci gaba kaga bai zama bid'a ba tunda bid'a shine abin da ba a yi a zamanin manzo Allah ba kuma wannan sallah ce ibada waye koyar da ita manzo Allah sai na Umar sai ce a zo a raya ta zuwa asalinta shine asalinta ai jami'i ake yi abin da yasa manzo Allah ya boye saboda kada a wajabta ta to yanzu tunda manzo Allah baya duniya kaga kenan ne sai a maida ita asalinta shine sai na Umar ya maida mutane zuwa asalinta shine yin jami'i ita ce nafilar da kai in aka yi ta a jami'i fi kowace nafila daraja kuma a masallaci ake yin ta ina fata an gane shi ne sunna duk wanda yake yin tarawiyinsa a gida kuskure ba daidai yi ba saboda ita ce na fila kaɗai da ake yin ta a cikin masallaci kuma cikin jam'i rabin ji matsala saboda haka ba su da wani dalili su zai su ƙara karo karo na wayan su dalilai wannan dai an rafke ta rabin ji matsala ka gane yawa na'am alaikum salam na'am

za ka ga suna ɗan clip akan ayyukan nan addinin su sai a nuna wai wani ya je kaza ya je wajen wannan boka wannan kuma ya je wajen eh, pasto ya mai addu'a kenan sai aka rusa abin kaga suna tallata addinin su ne ta abin nan ƙarya amma yanzu matsalar sai a nuna maka su ma suna samun irin siffofin da annabi isa ya samu raya matacce ina fata an gane ba mara lafiya lafiya da sauransu sai ka ga hatta musulmai mutum zai shiga wani rayuwa na jarabawa sai ka ga ya tafi wa irin wajen irin wa'annan mutanen duk wanda ya je wurin su da nufin cewa su mai addu'a ya je wurin wannan mutum ya fita daga addinin Allah sai dai tuba an gane yawa wannan yana daga cikin kurakurai da mutanen mu cewa suke fadawa a ciki Allah ka shirin Allah kuma ka kawar da tunanin waɗanda suka fada da rauni na zuciya da kuma imani da irin wannan daga musulmi ne amma yana zuwa yana zuwa wai a mai addu'a da wajen fasto ana fata an gane sa'aye eh, yana neman duniya to ai kuma garin neman duniya kuma sai rasa lahirarsa eh, ina fata an gane sai rasa lahirarsa in kana neman abu Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ya Muhammad da gani Allah ce musu ina kusa ujibu wata da'i idan da'an me kira idan ya kira ni duk lokacin da kira ni zan amsa masa kana bukatar kuma sai ka je wajen wani kaga baka bukatar ka je wajen wani shi daman malami abin da yake bukata ya karanta da mutane nuna musu fa suna da direct connection da za su samu tsakanin su da wa mahallicin su shikenan ba wai a ce a ka zo ka neme ni ni kuma sai an haɗa da Allah kaga duk wanda ya maka wannan kaga yana kiran yana tallata kansa ne ba yana nuna maka hanyar da zaka bi ka samu yaddan Allah bane Allah ka shirye da Allah kuma ka gane da na'am To wa kai su wa ya ce su kai su ba su da hujja a wurin Allah duk wanda ya ke ɗansa wajen tarbiyya ya ba wanda ba musulmi ba akan cewa a baki tarbiyya ya gamu da Allah bai da wani uzuri da zai gaya wa Allah a kiyama yanzu a garin Kaduna a ce wai baka da musulman da zai karanta da ƴaƴanka ko ba abin nan ne baka da uzuri da zaka gaya wa Allah ka gaya min saboda lalacewa mu ya fi lalacewa Ka gaya min ina masallacin da yake da makaranta ka taba ganin wani yaro wanda ba mu ba an turo shi iyayensa sun turo shi zai karatu akwai shi to mu kuma da yake mu ne wato gaulaye ko lusarai shi ne sai a ɗauki yaro sai a kai shi yaro ya zo cin abinci zai ka gaya haka eh laifin wa laifinka a jira gane kuranka a gaban Allah ina fata an gane ka gane kuranka a wurin Allah kama da wani uzuri da za kai in gaya maka ba wannan ba hatta makarantu da ake hana yara sa dan kwali in ka kai ɗanka ko ƴarka wurin ka jira tambayin da za ka yi wa Allah gobe kiyama ranar da ka mutu wani hujja a je garin nan ka ce za ka kai ɗanka ko ƴarka cikin wannan makarantar ka da hujja a wurin Allah saboda mu musulmai ne kuma addininmu ya shiga komai na rayuwarmu saboda ba za ka yi wasa da addininka ba ilimi aka ce a ba me hada ilimin boko businessin ɗinka akwai wani abu an ce akwai maka english ko akwai ma mathematics akwai ma physics akwai ma chemistry akwai ma biology akwai ma basic science da sauransu ko akwai maka aka ce ayi to me ya hada wannan da businessin ɗinka ina ne matsala me yasa sai an ce a sai ga irin rigar da ake so kasa ina ba ta gani in kuna da hankali ya kamata ki san karatun tanatsu in kuma to shikenan ka gama samu amma kuma ka jira abin da zai biyo ba ranar da kuma za ka gaya wa Allah ka gano kuranka Allah ka shirya da saboda ka wannan ba uzuri ba ne da sai yana yin wannan ya rage gare sa a tsakaninsa da ubangiji duk dai karatu muke mun yi da sako ya rage gare ka ka ɗauka in ka ji ka yi aiki da shi daidai in ba ka yi aiki da shi ba ya rage tsakaninka da ubangijin da halicce ka ko ma hiya a'malukum nusiha lakum ne aka narka muku shi man wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalik fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu akasin haka da ya zargi kowa sai kansa na fata an gane kuma har yanzu mu mutanen mu sun kasa tunani me hada karatun boko da da darasin din akwai amma concept ka dauka shi kenan abin da kake bukata kenan to amma wai sai a jinkirta kwakwalwanka in ka ga yaro ya sa suit ya yi kaza ba to ba karatu ake mai ba me hada karatun da darasin ɗinsa abu wani ma sai ka gan shi public school yayi ka gama shi shirmanka wallahi ka zauna sai ya karantar da kai ko ba shi bane ha Allah ba mai wayo karatun kawai kake bukata ka san shi shikenan apply it in your daily activity that's all abin wannan Allah ka samu dace Allah kuma ka ba mu iko gyara ɗabi'unmu ka ba mu iko tuba daga mu ka ba mu iko gyara ababan da muke ciki na rayuwa kai ne na ƙarshe na'am wanda ya tasirantu da zama da shi. inna tuyura ala ashkaliha taqa'u tsuntsaye parts of same feather flock together ba ta ka gani. wannan ai manzo Allah ya gaskiya da yace aboki na gari kamar yake da ne ko dai ya san maka talaren ko karaɗu mai sai da tulare ko kana zuwa a zaka ga ya fito da shi yana cewa a dan shishina kana ba kuɗi ya ce ba komai dai ko ya liƙa ma ya ce to aboki na kirki kenan kamar mai sai da tulare ne ko dai ya baka kyauta kuɗi ya ɗiga maka ko kuma ya ce bari ka san maka wanda ka je ka yi amfani da shi kwana biyu ka neme ni ne ya tallata maka kyakkyawan ɗabi'a kenan ko kuma amshin turaren ya birge ka ka ce kana so a sai maka sai ka ba da kwalba a ɗura maka kaga kenan ɗabi'unsa ya burge ka ka kwaikwaye shi kaga na biyu kenan na uku shine sai ya ce ko kuma baka siya ba bai yan maka ba amma sai ka ji kana kamshin wannan turaren yana shigowa wani sai a ce a ah, bana ka sa turare sai cewa ni ban sa turare ba yanzu da ka shigo nan muke jin kamshin turare saboda ta yi mu'amala da ni turaren kenan sai ya canza ka kai kanka ka san ka zama mutumin kirki ba sai mutane su dinga gani kai wani ya canza da ba haka yake ba sai ce kuma mutumin banza shine mu'amala kamar nafiqu kirin sai manzo Allah ya kwatanta shi da me kamar makeri mai ziga zigi zub zub ko dai mutum ya ce barin taimake ka ya taya shi hurawa ko kuma bai taya shi hurawan ba wutan da yake hura sai tsallaro ya kona maka riga ko kuma bai kona rigan ba kuma baka taimake shi wajen hura wutan ba amma duk inda ka shiga sai a ji kana warin hayaki shine kenan ya canza ka kai kanka ka san ka canza ba ka zama lalatacce sai a ce wani ya canza ba haka ɗabi'un sai ki dama. haka manzo Allah ya kwatanta to yana mu'amala da irin wannan mutanen to ya jiye tsoron ranar da mutuwa za ta zo ta riske shi da irin wannan kaga wannan zai iya fada cikin ridda Allah ya sa mu dace Allah kuma ka shirya da mu ka haskaka zukatan mu mu gane abin da yake daidai a addinin mu akwai abin da yake nogo area ne a musulunci ba wasa da shi akwai kuma abin da akwai flexibility a ciki ce mu tsaya shi a daidai inda musulunci ya tsaya da flexibility a ciki inda kuma musulunci ya mai da shi nogo area mu mai da shi mu ma nogo area ina fata an gane amma ba maganan wai rigidity bane a ciki ko a kima fundamentalist da sauransu shine mutane ke tsoro in ana addini sai ga mutum na kafa kafa kada a ce mai irin wannan ya dade bai ce ba bai da wuta bai da aljanna bai da talauci bai da arziki da zai hana ka yana da shi bai da shi saboda haka ka gane wannan abinda addinin ke ce shi tsaya nan bi alabi yake waya yaqif inda amrihi tsaya inda aka umurce ka wana yi da abinda aka hana ka an ce kakkai kakkai an ce kai sai kai ina fata an gane ba maganar rigidity saboda Allah ne ce kai ko kuma Allah ne ce ka bari sai ka bar shi Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu iko tuba ka ba mu iko gyara dabi'un mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk